والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافي المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير za mu tashi inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun عليم بما كانوا يكذبون المراد بالمرض malam ya wannan sura ai wannan aya Allah na bayanin cewa zuciyarmu na hukai akwai ciwo da ciwo ya kama su ya kama zuciyar sai kuma Allah ya kara ma ciwon rauni ya kara mashi ciwo kuma ranar tashin alkiyama zai musu azaba mai raɗaɗi saboda irin ƙaryar da suke yi su ce mazaala mazaala ne bayan ba gaskiya ne ba to shi wannan ciwo wani iri ne su suddiyu an abi malikin wa an abi salihin an ibn abbas wa an murrata al-mahdani an ibn mas'ud وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية في قلوبهم مرض قال الشك إمام السدي يا سامو لقابي مالك لقابي صالح daga ibn abbas an samu wani asarin kuma daga murratul hamdani daga abdullahi bin mas'ud kai an samu daga wasu jama'a na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya ce fi qulubihim marad qala shakk sai suka ce kokonto shi shakka asali ne na ɓata ayyuka shi ya sanya alqur'ani Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fi kafin ya faɗi kowane irin hukunci cikin littafin nan babu shakka da shakka ya shiga cikin aikin mutum to shi kenan an samu mafarar lalacewar shi fa zadahumullahu marada qala shakka haka dai sahabban suka fassara shi zuciyarsu akwai kokwanto, sai Allah ya ƙara musu kokonto akan kokwantan. shakka bisa shakka wannan fassara wa kazalika qala mujahidun wa ikramatun wal hasan al basri wa abu al aliya war rabi anas wa qatada daliban sahabbai ma haka suka yi wannan fassara irin fassaran da sahabbai suka yi tun daga kan mujahid da ya ikrima da Hassan al-basri da abu al da Rabi'a ibn anas da qatada wa qala abdurrahman ibn zaid ibn aslam fi qulubihim marad qala hadha marad fi ad-din abdurrahman ibn zaid ce wannan fi qulubihim marad a cikin zuciyarsu akwai ciwo wato ciwo kenan a cikin addini walaysa mardan fil ajsami ba wai jikin su ke da ciwo ba a addinin su ne samun matsala wa humul munafiquna kuma su waɗannan su ake cewa munafukai wal maradu ash-shakku alladhi dakhalahum fil islam wato kokwanto wanda akan kokwanto ne suka shiga musulunci ba cikin ne ba wannan haka abdurrahman bin zaid bin aslam shi ma ya fassara فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا sai Allah ya ƙara musu dauda a cikin zuciyar raunin ya ƙara rauni da ya fassara da haka wa qara'a fa ammal ladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wato dan ya kare kanshi da wannan fassara da ya fassara ayan a haka sai ce dama haka ƙur'ani yake fassara kansa a wata ayin cikin suratul tauba Allah ya ce fa ammal amanu fazadatuhum imanin. su wanda suke da imani na gaskiya ƙur'ani ya ƙara musu imani ne wahum yastabshiruna kuma suna bushara suna mu junan sai junan su munna wa ammal fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim amma wanda dama can zuciyar da shakka sai Allah ya ƙara shakka akan shakka shi ke abu ya lalace Kala sharrun ila sharrihim wa zalalatan ila zalalatihim Allah ya ƙara jefa su cikin ɗimuwa wa kala lalazi ƙalahu abdurrahman rahimahullah wannan shi ne abdurrahman bin zaid bin aslam wannan fassara sai malam ya ce hassanun wannan fassara ya yi wa huwa aljaza'u min jinsil amal shine a ba mutum sakamako na irin aikin da yi wa kadhalika qalahu alawwaluna dama haka magabata suka fassara wa huwa nadhiru qawlihi ta'ala aidan kuma shine kinin zancen Allah da yace wallazina hatadaw zadahum hudaw wa atahum taqawahum wanda suka shiryu Allah ya ƙara musu shiriya ne ya ƙara musu tsantsini wa qawluhu da inda Allah ya ce bima kanu yakzibun a wannan aya Allah ya ce ya kayayin haka ne saboda irin ƙaryar da suka kasance suna yi wa waƙar yukazzibun wa qad kanu mutasfina bihaza wa haza an siffanta su da ƙaryatawa da yawan da ƙarya da kuma yawan ƙaryatawa to wannan shine abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka fassara wannan aya fi qulubihim maradun fazadatuhum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada su munafukai zuciyarsu akwai ciwo ne Allah ya kara musu ciwo wato suna kan shakka ne Allah ya kara musu shakka sai malam ya tambihi kafin ya ji aya ta gaba yace tambihun qawlu man qala kana alaihi salatu wassalam ya'lamu a'yana ba'd almunafiqin in kana duba wasu littafai ka ga zancen masu zance suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ɗaiɗaiɗaiɗai na munahukai. wato munahukai manzon Allah ya san su yace wanda ya faɗo wannan maganan inna ma mustanadduhu hadithu zai ibn al-Yaman wato madogaran wannan shine hadisin zai ibn al-Yaman fi tasmiyati ulaika al-14 munafiqan fi ta Tabuk lokacin da manzala ya ba shi labarin sunayen mutum goma sha hudu munafukai a yakin tabuka na hammu an kifu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi zulumatin laili inda aqibatin hunak wanda suka nemi su jefa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa cikin halaka a cikin wani duhu a ƙarƙashin wani kwazazzabo ana tafiya azamu ala an yunaffiru bihin naqata liyasqut alaiha lokacin da suka ga tsanani yayi tsanani an shiga wani kwazazzabo ana fafata tafiya gazo ta tabu cikin wani dare sai suka yi yunkurin su zaburi wato taguwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi cikin wannan kwazazzabo da shi ya faɗo ya halaka fa'aha Allahu ilaihi amrahum sai Allah ya ba shi labarin abinda suke kitsawa suke tattaunawa fa attala ala zalika huzaifa sai manzo Allah ya kira huzaifa ibn al-yaman ya lissafa mushi sunan mutum 14 ce ga yayin sun gama shirye yanda za su jefa shi rami in an ana tafiya wurin wanda yakin tabukan wato a cikin wannan tafiya wannan mutane 14 sune wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba huzaifa labarin su to da kuma Allah ya san waɗannan mutum sha hudu fa amma gairu haula'i faqad qala Allah ta'ala amma waɗanda ba sha hudun nan ba Allah ya bada labari yace wa mimman haulakum min al-a'rab munafiqun cikin wanda suke gefan ku daga larabawan ƙauye akwai munafukai su ma ba cikin gari ne kauke da munafukan ba wa min ahli madina yan binni ma akwai munafukai maradu alan nifaki sun goge ƙwararru ne akan munafunci laikari mu la alamuhun kai baka san su ba na hannu na alamuhun Allah ce mummun mun san su sun goge Shi ne kalma mai hadari maradu alan nifaki wa qala ta'ala wani wurin kuma Allah ya ce la illam na fi, in kai ba su bar abin da suke yi ba wallazi na fi ƙulubihin maradun waɗanda zuciyarsu ke da ciwo in ba su bar abin da suke yi ba walmurjifu na fil madinati masu tsaye gunguma a cikin madina in ba su bar abin da suke yi ba Lanuguri, na ka za cinna za mu cinna musu kai sun malaye na fiha sun malaye jawo na ka fiha illa kalila ba za su ƙara jin daɗin garin madina ba sai ɗan kaɗan wato za su ji jiki da kai mal'unin Allah ya ce waɗannan jinsin uku Allah ya riga ya tsine musu aina ma kukifu ukhidu wa qutilu taktila duk inda aka damke su suna kan irin wannan dabi'a to a kashe su to mala ya kawo waɗannan ayoyi ne yace fa fiha dalilun ala annahu lam ya'rifuhum wannan yana nuna cikin munafikai akwai wanda manzo Allah bai san su ba wala al'a'a ala ayanihim bai san ɗaiɗai ɗinsu ba ba zai iya faɗin sunayensu ba wa inna ma kana Ba lahu sifatuhum fa yatawassamu hafi ba'dhum amma akan bashi siffan su sai nemi siffan a cikin wasu daga ciki in ya tabbatar da siffan sai ya jingina mutum kalma munafunci kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce a wata suratu Muhammad ce walau nasha'u la arainakahum bisimahum wala nahum fi lahal qawl in mun ga dama sai mun nuna maka dai dai dai ne munafukai amma dai ga formula zaka gane su da alamun su me alaman su dadin magana ƙarya so da ka wannan a tambihi malam yayi shi ne din ya nuna cewa a cikin munafukan nan wasu manzon Allah ya san su su bai san su ba wa qad kana min ash min ashharihim bin nifaqi abdullah bin ubay bin salul wanda suka suka fi kowa shahara da munahunci akwai abdullahi dan ubayi dan salul wa ƙarshe da alaihi zai ibn arqam wanda ya bada da shaidan cewa wannan bawan Allah cikakken munahuki ne shine zaid dan arqam wa ma hadha lamma mata salla alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk da wannan da ya mutu manzo Allah ya mai salla wa shahida dafnuhu kuma ya halarci bunne shi kama ya fa'alu bi musulmi na kama yanda yake da sauran musulmi wa a atabahu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu fihi lokacin da yaje sallah Umar ya zarge shi وقال إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه يتي أبن ليسن يعني هكذا na ji tsoron kada larabawa su rinka yada cewa muhammadu na kashe sahabbansa shi ya sanya ne shi sallah na je makabartin shi na halarci bunne shi sannan ya zo auna da ya ce in ni khayyirtu fakhsartu an bani zaɓi ne ko in musu sallah ko in kyale su to sai na zaɓi musu sallah a wata ruwaya kuma ya ce lau a'lamu an ni lau lawis zittu ala saba'ina yughfaru lahu la zittu Allah ya ce inda zan nema musu gafara sau saba'in ba zai gafarta musu ba to inda na san in na ƙara na saba'in da ɗaya ko saba'in da ta biyu zai gafarta musu to da na yi saba'in da ɗaya din ko saba'in da biyu wannan dai tambihi ne guda biyu malam ya ƙara cikin hukai akwai wanda manzo Allah ya san su akwai wanda bai san su ba sannan shugaban hukai shine Abdullah bin Ubay bin Salul duk da manzan Allah sallallahu alaihi shi ya mishi sallah kuma ya bada a bayan da aka mai likafani amma dai aya ta sauka wannan bai amfana da shi komai ba sai mu tashi wai za qila lahum la tufsidu fil ard an gano wannan ko cikin rahiqul maqsum